inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du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 wa kulla dalalatin finnar jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha tara ga watan sha'aban ko yau sha tara ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan Februari. <laughs> Bakwai ga watan Februari, miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da dubu biyu da nawa da ishirin da shida Allahu Akbar. Me ya faru bakwai ga watan Februari? Na wata shekara me ya faru in kuna iya tuno? ba ku sani ba ko bakwai ga watan february 2006 yanzu ba 2026 ko? 2026 ah shekara 20 kenan bakwai ga watan february 2006 that was tuesday ran talata tsoron nan mahaifi na ya rasu bakwai ga watan february 2006 ranar ya rasu ranar talata amma ko da ya rasu to na yi mafarkin rasuwa ta yin sati guda kafin ya rasu eh lalle wata ranar na kwanta ranar talata da kwantawa da mafarkin da ni da farka duk da wuce minti goma ba lokacin ina gidan yari sai ni mafarki na yi ya aika a kirawo ni sai na tafi ta yabo na iskan mishi ya sa fararen tufafi yana zaune bisa kujera ya ce bello ka iso na ce eh to shi ya aika a kira wani amma ni haka ko in incidentally kawai na tafi ba faɗa na an kai ba sai ce dama an faɗa ma ina kiran ta ah, babu wanda ya faɗa me ce dama na aika a kira wuka saboda rashin lafiyar nan ba mai bari da bace to nan yayi mini wata wasiya yanayin wasiyar na sai na farka na farka farkon dare na kwanta ke nan bacci ya dauke na sai ni mafarkin ya yi mini wasiya wadda ita nika tunowa har gobe in ji daɗi kuma na gane ta ra'ayar ayin abin da ya ce min dama na aika a kirawo ka saboda rashin lafiyar nan ba mai bari na bace abinda nake so in gaya ma shine ka ci gaba da wa'azinka ka ci gaba da al'amuranka Allah shi zai taimake ka wallahi haka yace ni yace kakka damu da masu sukakka da masu zagin ka da masu ka ci gaba Allah zai taimake ka yana faɗi haka sai na falsa to yau sai ku ji ba da sannan zuwa yau akwai taimakon Allah ko babu akwai taimakon Allah duk wani wanda ka jin ya isa ko da mulki ko da sarauta ko da kuɗi ko da rashin kunya ai shi sai ya yi maganin belle ya sai ya zo rayuwa ta ta da'awa ban taɓa sanin wani ya taso faɗa da ni in aika don Allah a faɗa mai ya bari ko ya bin ban taɓa ba sannan ban taɓa roƙon gafara ga abin da ni ba in dai da tabbatar da abin nan gaskiya ne to na yadda in mutu amma dai in ce ma wani don Allah wanda rayuwa ta ta ɓaci don Allah ya hankali wala ban taɓa ba ni ban taɓa ba wani hankali kada Allah ya sa ya hankali ina iya zo ya kashe to haka shi ke nan yana faɗa min haka don sai ni falfa ni falfa ko wani diba agogo duk goma ba ce duk bai wuce minti goma ba da fantawa don da agogo na nake a gidan yaki sun amsa daga baya sun kamar da na a juna to shi ne to sai na ɗauka lokacin baya da lafiya sai na ɗauka yaron yi kasimu shi ke kai na abinci sai na ce amma bari in gobe ta yi kasu ya zo a san jiya shi ke nan gobe ta yi kasu ya zo kawo na abinci ina ji mai ce baba ya rasu bai ce ba sai na ce mai yaya baba sai ya ce eh baba ai ya ji sauki akwai ma wata ta da za a auren ɗiyarta ran nan ta zo ya bi sai ta biyo nan nan ma ta kwana ran da yace tana nan ma ta kawo kati da goro a wurin ta ya sani ce to ba da ka tabbatar da ya zo ki ce ya ji ko ita ta ta ce ta baro shi da sauki to sai na dauka boye min ne akai ka san ba komai ake faɗa min wanda a gidan yare ba na wanda a gidan yada da wanda a asibiti ba komai ake faɗa musu ba kada a tsara musu damu sai na ɗauka ya rasu a maza a ƙarin sai ni kyale shi ce to Allah ya tsawaka don in ƙara bugun ciki na yi sai nace to ka faɗa ma mallan ahmad wanga makwabci na marigayi ce ka faɗa mai don allah ya ɗauki mata da yara ƙanana waɗanda ba zuwa makaranta su ta yi son su ɗibo shi duk dai bugun ciki na yi da, ya ce to shi ke ya faɗa ma mallan ahmad mallan ahmad ya ce to don allah a bari sai ran asabar da ba a karatu ba zuwa makaranta asibiti zai samu tafiya muku sai ran lahadi Allah Ahmed ya dauki mata da yara kanana lokacin nan sai ya tafi da su kuma iskan mai yaji sauƙi iskan mai yaji sauƙi sun gada to ran lahadin nan da sun ka zo a duk yana cikin sauƙi ranar talata shi kuma limamin kwari ya tafi mallaki isa wannan da ka zuwa na yana wa'azi shi kuma ranar nan ya zo ganin liman ya zo gidan liman sai an ka ce ai yana ta inda mahaifina baya da lafiya haka akwai wani abokina da mun kai aiki tare da shi bello ibrahim mun yi zama tare da sun bello mai tasbiha hagu? to shi kuma sun yi karatu tare da wani dan uwana nan polytechnic ta birnin kai to ran nan sun ka aje za su za su tafi su karɓar result ɗin birnin kai to da ya zo sai shi wannan ɗan nawa sai ya ce mai baban kudanan mai da lamu sai ka ba shi sai sun ka haɗe da shi bello ibrahim da malla isa fari duk lokaci guda sun ran talatin nan da ya rasu ko da sun ka zo kan ya ji sauki sun kama hanya in allah ya so shi murtala da ne. ba su wuce sanyin da ba sai ya rasu suna fita malla isa fari da shi bello ibrahim da ɗan sun ka zo sun ka gaisai a ce ai ya ji sauki ya ji sauki shikenan kafin ajjima kafin azhar sai abin ya sake dawa nan ko da an kai sallah azhar bayan da rai kaga sati guda da yamma fari ran talata ne farkin to ran talata da ranar ya rasu da ranar ya rasu to daɗa da yanzu ya rasu to gobe na raba sai an ka nada kwamiti a zo a faɗa mini ta san irin waɗannan maganganu masu nauyi ba a cika faɗa mu wanda a gidan yaron ba to sun ka zo sai an ka hada da babana ina da wani kanin uba wanda an gaji shi ma ya rasu da Allah ya gafarta musu da shi da Adamu ya wuri da marigayi malamai yabo da haka dai an ka nada kwamiti dai ganin gambiza zan da tun da safi to ba a fara bizitin sai an gama admission waɗanda an ka kawo jiya yau da sahi za a yi musu admission to sai an gama admission sannan bai to to ko admission ba a gama ba tun da safi sai an ka ce yana da baki na ce baki tun da sahi ba a ko gama admission an gama admission an ka ce a ni ce to ya an kai an ka bari baki an ka ce kana dai da baki suna nan office ce goda nace to eh da mallan Musa Lukuwa na mance mallan Musa Lukuwa shi ya ja tawagar da mallam musa lokuwa da babana na gagi sannan da adamu ya wuri da malamai ya bo to su dai nika yi tunowa daga da saura dai haka dai an kai a zuwa a gaya yi shi kenan sai na ceto. ina shiga ɗakin ci wadda sai na iskan musu cikin zuciya ta nice a sun gama ɓoyo kenan yanzu sun ka zo su faɗa to normally irin wannan yan an ka zo su ma'aikatan gidan yarin ka cewa kada a faɗa ma mutum kada a faɗi ba a faɗin irin wannan to amma ni saboda sun san wanda yake zuciya ta ta riga ta bushe sun gani komi ba ni gudu duniya sun ka ce to shi wanda ya ce wallahi shekara ta kusan talatin lokacin nan yana aiki amma shi bai taɓa ganin mutum mai taurin zuciya ba irin da komi taurin rabarawa an kawo shi gidan yari yana la'asa, amma ni ɗan an haƙi da barka cewa ba ni kai ba haka iko Allah da abin da ya taimaka saboda ban yi laifi ba zalunta ta ne ake yi shi yasa ka ban da wani laifin da duka tono rai na ya baci na dalla to to sai da zuwa sai mun ka gaisa da su muna gaisawa da su kowa ya gidan gidan da fuska Mun ce a ah, hmm. sai mallam Musa lokuwa sai ya ce ba shi baba na kanin ubana to bismillah sai sai ah, Allah ji kaballa bismillah nace ah, shi bila da aka bismillah baba ya rasu sai kuwa ya shuru. ba wanda ya ce e, i ci baba ya rasu halal sai sun kai shuru. to lokacin sai mallam Musa Luko ya fara wa'azi ya kama kawa nace o sai yanzu kun ka to ku hada miyo shi ya rasu an ka ce jiya nace tsakani an ka ce jiya ya rasu nace to jiya sati na guda da mahaukiyar rasuwa sai to shi ne to kaga bakwai ga watan april uh, ga watan february tun mai so ya jiba kalanda ya gani 2006 it was tuesday in ka wada Na ce to Allah ya gafarta mishi ne mishi addu'a shi kenan da sun kai gaisuwa su sun ka tai to shi ne daɗa da magana ta wasu mutane sun ka rinka za su neman gaisuwa sai saboda yawan mutanen da ka zuwa gaita aziya sai an ka keɓance min ofis da ma'aikata guda biyu da csp guda da dsp guda su za su kula da <clears throat> masu zuwa ta'aziya. <clears throat> to haka dai an kai ta zuwa yamin ajiya to lokacin na akwai wani state controller shi kuma to mun samu matsala da shi kuma ga laifin da ba ni ne ba wani yayi mai laifi sai ya ɗauka ni nisa an kai mai saboda wani ma'aikacin gidan yari ya samu wani kasafi na inda naka bayani game da tijjaniya shi kuma dan tijjaniya ne to sai an ka tura shi aiki gidan shi controller nan da kakkiyar tawon shi dan tijjaniya sai wudan da saboda gani kashe ni sai ya ce da kasa ga ya bari sai sha biyun dare sai ya raga kasa ga sai shi ya nuna ni wallahi ban ko sa an yi ba ba sai inda ya samu kasadin ne ba sai shaidan ya nuna mai nini ba da na nace ta ya samu sai ɗauke ya duna ya azamin don hakan ga sai labari ya kai gare ma'aikatan gidan yari duk sun ka zo kowa ya nan gaisuwa eh, fursunoni an ka buɗe su ma kowane sel an ka buɗe sel by sel suna zuwa suna nan gaisuwa sai dc ya tafi can federal secretary ya iskan mishi ranka ya ɗaya baban mallan dan da ya rasu ya ce ma da haka muka so shi nan ya ce gobe ina nan ta yi to shi dc ya ɗauka zai zo ya yi suwa ne a wai zai zo ya ƙara min bakin ciki shi ga haukatai shi nan gobe ko da ya zo mutane sun taru waɗanda na zo ya yi suwa waɗannan fa an ka ce waɗanda zuwa a dalle abu ya ce duk a kore su kore su da ɗasu tun da sun yi shi hankali sun kace da Allah ku yi hankuri mai gidanmu ne ya taho ku bari sai an jima in ya tafi sai ku dawo shi kenan sun kawace ofishin da an ka bani sai ya ce a mai san sel a kulle an ka mai san sel an ka kulle duk ba aji kowa ya ɗauka niyyar zuwa ta aziya shi ke an ka mai san sel an ka kulle sai to nan ya zo sai ya zauna nan ofishin da an ka bani sai ya kire wannan fursuna ya kire haka dai shiriri ta dai ya gama shiriri ta ce sai ya wuce ta bai yi min gaisuwa ba shi manufa ta yi ya ƙara mini baƙin ciki ya taho murna ubana ya mutu bai san nashi ya rike don mutuwa ba shi ke da kyale shi abin ba kowa mamaki an ka ta wuce ran nan sai ya shigo kuma ma ina cikin ɗaki bisa gado ina karatu sai ya taho sai ya zo nan ga ta tagata gado na na kusa ga ta bala assalamu alaikum sai na ɗaga fuska na kalle shi haka sai da mun ka haɗa ido sai ni tsinki sai na ci gaba da karatu na ya koma ya sallama assalamu alaikum ni kyale shi sai da ya sallama uku ni kyale shi sai ya wuce shi ne bayan ya wuce ya gama shiriri ta ce don cikin gidan ya tafi sai dc ya aika an kira wani dc shi a ɗin cajin gida malam mai gidan ba ya shigo ya masallaci amma ba sallama tsakanin mu da shi kuma ko kai ka sani ya ce a'a malam akwai sallama mija ba ba sallama uba na yin mutuwa min gaisuwa ko ba min gaisuwa ya ce na yi nici to ba da yin mutu ya mutu yau gobe ya taho na ya yi celebrate ya ce to wanda ya kaze min gaisa ba da wacce sallama a wallahi wallahi ko cikin aljanna na hadu da shi ba an sa mai sallama ya ce gaskiya mallam mu ma ba mu ji daɗin abin da ya ba ya ɗaiɗi wasu sun ka tai wai ce da Allah a faɗa mai in yi hankuri kuma yana gan gaisuwa an ka faɗa min nici ba an ba an fa gaisuwa ta ba haka dai mun kai <laughs> na yi hitina na an kai ni cancan can kuma na aza wata sabuwar hitina amma ni da lissahi da step controller gaba ɗaya ne hitina don shi ne haka da yanzu da mutane sun kai don zuwa ana ta gaisuwa ana ta gaisuwa da ɗahas an ka ƙari sai an ka ce men in rubuta application sai a bani dama in ce in yau gaisuwa ni cewa zama gaisuwa in na zo uba na yan ba. jani ban san wanda ya fi ni haƙƙi gare shi da nika ba gaisuwa ba ni aka zuwa ku bari duk mai so ya zo na ya zan gaisuwa kan ba da rubuta ni ko ni ba da nema ba da neman ko ni ga akwai balle ta karkada mini kunni shi kenan haka dai ta ta wuce da lokaci ya sai na fito shi kenan to yanzu ku kalli wasu da ya ce ci gaba da al'amuranka Allah zai taimake ka Allah ya taimaka ko bai taimaka ba duk wani wanda ka ji da kai na ya fito ya yi faɗa da bello ya shi koma ya samu riya ya zauna ya kunyata ga da'awar wannan hanyar suna na suna tafiya eh? masu mulki sun yi sun gaji sun bari masu kuɗi sun yi sun mallamai sun yi almajiran mallamai sun yi yan zaman banza zaune gari banza sun yi ga da'awar bello ya bana kullum ƙarfi take kara ko kun ga tana ja da baya duk najeriya babu wata kafa wagga ko ta gwamnati ko ta 'yan kasuwa wadda ka da ɗin wa'azin dole ya ko akwai ta babu amma ina tambaya ku ina an wa'azin bai tafi ba ina an wa'azin bai kai ba na afirka ta yamma ba ko maganar najeriya ake yi ba don haka Allah ya taimaka ko bai taimaka ba irin ganin gambiza haɗin bakin da an kai sai an karya dalliya sai an karya da'awar su yi ba su ƙara mata komi suna faɗa da ita suna haɓaka ni ɗaya da ina tare da mutane su ba da gida sun ka kyamace ni komo ni ɗai sun ka ce a bari a gani in ina iya zama ni ɗaya na ce gidan ya ni ɗaya na zo ni zara gidan balle nan ko ka raba ni da kowa baka yar da mata na da yayana ko kana yar da su to ni zo na gidan ya ni ɗaya ni hankuri balle nan waje haka nan ci gaba da yi Hanga shi nan na ci ƙasa yanzu duk wani mai faɗa yanzu an yi silent sentensa. in kuma akwai mai gani yana iya waga da da'awar nan ga dallon nan bishegi ya fasa wanda haka ne yana iya wani abu wallahi ni ban taɓa ba wani hankali ba duk wanda ya taso yana faɗa ni kallo ne kawai zai yi na san Allah zai karya shi dan ya karya waɗanda sun kashe shi to Allah ya shirya da mu Allah ya gafarta mishi ya gafarta ma sauran mamatan mu da February 2006 na ya rasu ina gidan yari. Me an laifin baban gida, babban laifin baban gida ga Buhari. Cewa ya tsare shi haƙuwa ce ta mutu. In ya yafe komi bai da yafe wannan ba haka ya ce ba. To ni saboda kasan zuciya ta daban take ni ina ta dace duk wanda an da hannu na yafe mai. Ni ma an tsare ne ina gidan yari uba na ya mutu amma ni ban ce tun da ni ban ma dauki wannan wani abu ba. Tun da to eh ina hana mai mutuwar ne kai. to Allah ya shirya da mu na dalla don haka in kana son Allah ya taimake ka rike gaskiya gaskiya ɗaya za ka riƙo ka kai labari amma in don ka laɓa ga wani ko wasu wallahi za a kai ga inda ba su iya ba za a kai ga domin ka shashaba yanzu in ka ɗebu ka shashaba ka taɓa shugaban ƙasa to kana da wani mai gida kila ko gwamna ne kan laɓa garai ko wani ke ko wani kwamishina yana shiga tsakaninka da shugaban ƙasa a gani to Allah ya shiryar da mu to mu ce ga karatu ina za mu tashi shi ma wanda ai karatu ne go na dan ɗan muku wani abu cikin tarihin rayuwata ta wanda ne karowa hmm. wanda ya hadisi za a tashi Hassan ko to bismillahir rahmanir rahim yace wa anil hasani radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بقوم خيرا ولا أمرهم الحكماء واجعل المال عند السمحاء وإذا أراد الله بقوم شرا ولا أمرهم السفهاء واجعل المال عند عند البخلاء رواه أبو داود في مراسيله shi gaba dai da kawo hadisai masu kwaɗaitarwa ga yan alheri da hani daga rowa da bahilci yace an karɓi wannan hadisin daga Hassan wane ne wane Hassan Hassan al-Basri me ya matsayin Hassan al-Basri tabi'i ne ma dalla kaga ba sahabi bane sai yace radiyallahu anhu radiyallahu anhu taki ne wanda yake banta da sahabban manzon Allah kawai amma da bakin tabi'ai la yawmina hada duk wani malami ko mutumin kirki daga sai dai ka roƙan mai rahama rahimahullahu ta'ala Allah shi mai rahama da haka an karɓi wannan hadisin daga Hassan al-Basri Allah ya mishi rahama qala Hassan al-Basri ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isnadi ya kare ko yana tsaye isnadi ya kare Me an ka samu cikin isnadin irsali kaga tabi'i ya ce manzon Allah ya ce ina son ka haɗu sahabi shi adda bakin cewa manzon Allah ya ce shi da son kai zamani guda da manzon Allah amma tabi'i sai dai ya karɓo ga sahabi shi sahabi ka ce to yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace idza a arada Allah bi qaumin khairan in Allah na nufin alkhairi ga mutane walla amrahumul hukama sai ya jibintar da al'amarinsu jibinta al'amari ne sai ya shugabantar da al'amarinsu alhukama ga mutane masu hikima su wanene ne masu hikima malaman addini waɗanda sun san Allah masu tsoron Allah masu hankali muna tare to in Allah na nufin alheri ga mutane sai ya ba da shugabancin al'amarinsu ga mutane masana addini masana Allah masu hankali waje alal mala kuma sai Allah ya sanya dukiya inda su ha gun mutane masu kyauta arziki ya koma ga hannun mutanen kirki waɗanda ba su da rowa to da ganin eh, eh, mulki ya koma ga mutanen kirki dukiya ta koma ga mutanen kirki masu kyauta to alama Allah na nufin alheri ga wayannan mutanen muna tare to yace wanda za a rada Allah da ƙaunin sharran amma in Allah na nufin sharri ga mutane walla amrahu mustafaha sai ya shugabantar da al'amarin su ga wawaye sai ya ba wawaye shugabanci su wane ne wawaye jahilai waɗanda ba san shari'a ba sannan marasa hankali marasa tsoron Allah irin waɗanda an gare mu yanzu ko mafi yawansu eh? wawaye daga shugaba ko gaisuwa wadda ta musulunci bai iya yi kuma wa musulmi ne dan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu shi yace ko wa barakatuhu wa barakatuhu ai wa barakatuhu kuma shi ya shugaba <laughs> Ko dade zai ga da dau in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wacce ma barakatuhu aka cewa <laughs> to annabi ya ce wai za a radin lafi ƙaunin sharar yan Allah na nufin sheri ga mutane walla amrahu musufaha sai ya shugabantar da al'amarinsu ga wawaye wawaye su ko musu da shugabanni jagorori jahillai waɗanda ba wasa addini ba sannan marasa hankali marasa imani wacce alal mala kuma sai Allah ya sanya dukiya inda al-bukhala gumarwata dukiya ta kowa ga hannun marowata rawahu abu dawuda fi marasilihi imam abu dawuda ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa mursal kitabul marasil na abu dawuda to kun ji wannan hadisin ko sai imam al-albani rahimahullahu ta'ala yace mun bincika kitabul marasil din da an ka buga mun bincika ƙasa da sama bamu ga wannan hadisin ba ba dai haka al munziri yace ba rawahu abu dawud shi marasili al marasil na abu dawud kuma sananne ne al-imam al-albani yace mun bincika al marasil wanda an ka buga wanda an gano babu wannan hadisi ciki daya sannan kaddara ko da akwai ne cike dai wannan hadisi hadisi ne mursal mursal kuma da ifi ne mun je illa ta farko ko to sai yazan in ba a same shi cikin abu dawud ba sai an ka samu wani babban malami ibn abin duniya kuna jin ibn abin duniya ko da yawa ya kawo suna ne cikin wannan littafi to babban malami ibn abin duniya ya rubuta risala game da hankuri falalar hankuri da muhimmancin hankuri risala ce haka ya rubuta to cikin risalar na ibn abin duniya ya kawo wannan hadisin sai dai ko da an ka binciki isnadi ne cikin eh, risala ta ibn abi duniya risala da ya game da hankuri akwai wadannan da ake kira mubarak ibn fadala mubarak dan fadala shi wannan mubarak dan fadala da ifi ne kaga can ma dai bai tsallake ba ko bayan zama ne da ifi shi ma haka ya kawo shi da irsali daga hasan al-basri da zuwa ga manzon Allah kaga sai ya zan mursalun da ifin riwayar da ibn abi dunya ya kawo cikin risalarsa hakan da kuma akwai wani babban malami imamu dailami shi ma yana cikin waɗanda na rubuta masani yana da musnad me ya sunan musnad dailami musnadul firdaus ne sunan littafinsa to shi ma ya kawo wannan hadisin sai amma shi sai ya kawo sahabi sai ya ce a hasan al ya karɓi wannan hadisin ne daga wani sahabi da ake kira mihrana shi ma imam al-albani ya ce an bincika da cikin sahabban manzo Allah babu hirana sun kafa gano wanda an hirana kaga ba sahabi bane kenan ko don haka kaga sai a aje shi matsayin tabi'i kuma ko tabi'i mu mujahudi to kaga hadisin dai duk hanyoyi guda uku da yazo ba ba inda ya inganta akan waɗannan illoli an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifi Allah ya ƙara ma'anar annabi tsira da aminci amma da ya inganta da yana nuna mana muhimmancin alheri da kuma illar ruwa in Allah na nufin mutane ga alheri sai ya jibintar da shugabanni masu hikima masu ilimin addini masu tsoron Allah masu hankali sannan dukiyar kasa kuma ya maishe ta ga hannun masu kyauta in Allah na nufin shari ga mutane sai ya juyar da shugabancin zai ya koma ga wawayen mutane jahilai marasa imani marasa hankali a ce shugaba shaye-shaye yake yi kuma al'umma yake shugabanta kuma al'ummar musulmi jama'a akwai matsala ko babu sha yake yana tahiyawa da kasan gashi nan dai in ba ya annaya ba ma cikin taron mutane ya kille ya faɗi sai an tallaba a kwasai wa kasan ana kwasa shara An a kwasa shugaba tsakiyar mutane kuma an zo bakunci inda ba nan ne cikinmu ya faɗi to bakunci an zo wani gari zabban kunya kaga international embarrassment kenan eh to su ne shugabannin kaga sai dai buci sai Allah ya gyara to wannan hadisi dai bai inganta ba to sai na gaba yace warruya annabna abbas radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu at-takha'u khuluqullahi al-a'zam rawahu abu shaykh ibn hayyan fi kitab as-sawaqi warwaya shi ma wannan ya buɗe shi da siga ta tamridi don ya ma ishara shi ma hadisi ne mai rauni yace an rawaito wannan hadisin daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah tabbata gare su qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqul yace naji manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi yana cewa as-sakha'u kyauta khuluqullahi al-a'lam tabi'a ce ta ubangiji mafi girma yanan kyauta alheri yana daga cikin ɗabi'un ubangiji kuma ɗabi'un manya-manyan ɗabi'u na uba dama duk ɗabi'un Allah ya manya ne ho to ko cikin manyan wannan tana cikin mashi girma kyauta ɗabi'a ce ta ubangiji rawahu abu shaykh ibn hayyana fi kitabin sawani eh, abu shaykh ibn hayyana ya roto cikin littafinsa kitabin sawani shi kuma shaidar da wannan hadisin ya samu imam al-albani ya ce la asallahu fi kutubis sunna wannan wannan hadisin duk da yake abu shek ibn hayyan ya kawo cikin littafin kitabus sawabi wannan hadisin bai da asali cikin littafin sunna kenan duk littafin da an ga irin bukhari muslimu abu dawud da koko bari mu tsallake kutubus sihah da kutubus sunan da kutubul masanid da masu kama da su ko da ajza'ul hadisiyya wa'annan su ake kira kutubus sunna to in ka bincika duk ba ka samu wannan hadisi baya da asali mafi yawa ai an kace hadisi la asalla lahu ma'ana baya da isnadi duk wani mallamin da ya kashi, haka ne ya kashi gundun bullin sa ba babu isnadi shine ma'anar la asalla lahu muna tare bai da isnadi to kuma kaga isnadin shine matsayar ha shine turki wanda ake aza hadisin bisa garai don hikimar isnadi mu bincika mu gano mutanen kirki ne ko ko akwai matsala to ko isnadin baya da to akan haka kaga wannan hadisi ba mu tare da shi ko. Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai daga bai ce wani waya an Aisha yau kan ranar da Isa ce wani waya an Aisha duk hadisin da zamu karanta da Isa ne babu babu ingantacce ko guda yace wani waya an Aisha ta radiyallahu anha qalat <clears throat> Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama ma jibila waliyullahi azza wa jalla illa ala sakha'i wa husnul khuluqi rawahu Abu Shaykh Aidan Hadisi na gaba shi ma Imam al-Mundiri rahimahullahu ta'ala ya buɗe shi da siga ta tamridi yace wa ruwaya an Aisha radiyallahu anha daga Aisha yadda Allah tabbata gare ta qalat Aisha ta ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma jibila waliyullahi ba waliyul lillahi ba akwai alif waliyul lahi ma jibila waliyul lahi ba ba a taba halittar wani waliyin Allah ba azza wa jalla wane ne waliyin Allah masoyan Allah babu wani awaliyar Allah da an ka taɓa halittawa illa ala ha'ifa ce an halicce shi ne a kan ɗabi'a ta kyauta wa husnul kulki da kyawawar ɗabi'u kenan babu waliyi guda daga cikin waliyan Allah da na yi zama duniya wanda a dakari wanda a marowaci hakan ga babu waliyan Allah guda da addini a gun ɗabi'u duk yadda da kasan Allah ya halitta an halicce su ne akan ɗabi'a ta kyauta wa husnul khuluqi da kyakkyawan ɗabi'u rawahu abu shaykh aidan shi ma wannan hadisin abu shaykh ya rawaito shi to wannan hadisi hadisi ne mawdu'i subhanallahi eh cikin isnadin sa akwai wani nan da ake kira Yusuf ibn Safar Yusuf ibn Safar kazzabun ne makareci ne kuma ƙarya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akan Yusuf ibn Safar din da aka ce wannan hadisin hadisi ne maudu'i sai na gaba yace warwaya shi ma ya bude shi da siga ta tamridi warwaya an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama inna Allah hastakhlasa hadha ad-din li nafsihi fala yaslu li dinikum illa as-sakha'u wa husnul khuluq Allah wa zayyinu dinakum bihima رواه الطبراني في الأوسط والأزبهاني إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله استخلص هذا الدين لنفسه فذكره بلبه hadisi na gaba shi ma yace ruwaya an ruwaito shi daga Imran dan Hussein yarda Allah tabbata gare shi imrana ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah hastakhlasa hadha ad-dina lalle Allah ya keɓance wannan addinin li nafsihi ga kansa wannan addini namu na musulunci da annabi Muhammad yanzu Allah ya keɓance ya keɓance ma kansa shi ko kamar kamar yadda yake cewa inna dina inda Allahi al-islam addini yardaje wurin Allah shine musulunci wani wuri ya ce wa banyar ta ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci matsayin addini to duk abin da yayi da sunan bauta cikin addinin ba za a karɓa ba kuma lahira yana cikin hasararru Allah ya tsare shine ma'anar inna Allah takhlasa hadha ad-din li nafsihi lalle Allah ya keɓance ma kansa wannan addinin na musulunci fala yaslu da dinukum ba abin da ke kyautata ga addinin illa sahau sai kyauta wa husnul khuluqi da kyakkyawan dabi'u ba abin da ya dace ga addinin illa kyauta don haka kenan bai bai kamata a ce ga musulmi marowaci ba musulmi wanda addini da wannan addinin na kwarai addinin Allah addinin musulmi bai kamata musulmi ya zama rawaci muna tare yace falla ya zulo da ku. ba abin da ke kyautata ga addininku illa saha sai kyauta wa husnul khuluqi da kyakkyawan ɗabi'u Allah sai yace ku saurara fa zayyinu dinakum bai ma ku kawata addininku da su waɗannan abubuwan guda biyu ku kawata addinin ma'ana ku zan ɗabi'a gare ku to wannan shi zai ƙara buɗe addinin ku zan masu alheri da abin da Allah ya ba ku sannan kuma ku kyautata ɗabi'un ku zan masu kyawawan ɗabi'u yace rawahu tabrani fil awsat imam tabrani ya rawaito wannan hadisun cikin littafin sa mujmal awsat Wani azhani da imam al azhani cikin wani littafi shi a targhib wa tarhib illa annahu qala sai dai shi imam al azhani ga yadda ya kawo tashi riwaya nan ya ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ja'a ne jibril alaihi salam mala'ika jibril amincin Allah sabbata gare shi ya zo mini faƙala ya ce ya muhammad ya kai muhammad inna Allah hasta hada dina lalle Allah ya ya zaɓi wannan addini li nafsi ga kansa fa zakarau ya ambaci ko hadisin bil lafzi da lafar kamar yadda ya zo can Allah ya zaɓar ma kansa wannan addinin falla yaslu li dinikum don haka ba abin da yake kyauta daga addinin ku illa saha sai kyauta wa husnul khuluqi da kyawawan ɗabi'u fazayyanu dinakum bi ma don haka ku yi kokari ku kawata addinin ku da shi sai dai wannan hadisin kamar yadda ya nuna shi ma hadisi ne maudu'i hadisi ne na ƙarya shi ko me illar sa cikin isnadin sa akwai mutane biyu waɗanda ba tabbatattu ba na farko Amr ibn al-Husayn al-Uqayli akwai wani na Amr dan Husayn al-Uqayli kazzabun makareci ne kuma ƙarya ga hadisan manzon Allah sannan akwai wani nan Musa ibn Zakariya shi kuma matarukul hadisi ne to akan ukailin nan da aka zabun sai an kace wannan hadisi hadisi ne mawdu'i Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai daga bai ce wani waya annabna abbas radiyallahu anhu ma qala yau kan musalsalin ne da afai radiyallahu anhu anhu ma qala <clears throat> ila ya rasulullah man sayyid qala yusuf ibn yaquba ibn ishaqa ibn Ibrahima. Ƙalu fa ma fi ummatika sayyidun ƙala bala rajulun utiya malan wa rizqa samahatan wa adana al-faqira wa qalla shikayatuhu fil nas rawahu Ibrahimi fil awsat. Shi ma wannan ya bude shi da ruwaya shi ma don ya nuna yana da illa kuma babba shi ma ya ce an ruwaito wannan hadisin daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su dan abbas ya ce ila an ce ya rasulullahi ya manzo Allah man sayyid wane ne shugaba waye jagora ala sai manzo Allah ya ce yusuf annabi yusuf ibnu yaquba dan dan yaquba ibnu ishaqa jika annabi ishaqa ibnu ibrahim kama kunna annabi ibrahim alaihi salam kaga manya diyan manya kenan shi annabi yusuf ainihin kansa annabi ne manzo hakan ga mahaifinsa annabi ƙubu shi ma annabi ne manzo kakansa uban mahaifinsa annabi ya shi ma annabi ne manzo uban kakansa annabi ibrahim shi ma annabi ne manzo Allah ga manya ɗayan maya duk wanda adda nasaba eh, eh, hakan ga duk duniyar ga waɗe jami'ai ko lahira ina masu ja cikin waƙar jan kiɗi ko da yawa sardauna kamar cikin wani hadisi ingantacce an ka ce ya rasulullahi man akaramun nasi wa ne mafi girma cikin mutane Ya ce annabi yusuf wanda yake shi manzon Allah ne mahaifinsa manzon Allah kakansa manzon Allah uban kakansa manzon Allah ka gani shi ne mafi girma to nan sai an ka tambayi manzon Allah ya rasulullahi man sayyid wa ne shugaba sai ya ce annabi yusuf shi ne shugaba don gashi manzon Allah dan da annabi Yakubu manzon Allah jika annabi saka dan eh, kama kunna annabi Ibrahim qalu sai su masu tambayar kan kace fa ma fi ummatika sayyidun kenan cikin al'ummar ka babu wani shugaba ala bala yace akwai mana shugaba kun kace Allah ne da laki ba kuce cikin al'umma ta ba don haka zai jagora babba duka duniya babu irin annabi Yusuf eh sun ga ce nan fa ma ki umar kika saye da cikin al'ummar ka babu shugaba ala bala ce na'am akwai rajulun wane ne to wane ne da hakkin shugaban cikin al'ummar ka sai yace rajulun udiya malan mutumin da an ka ba dukiya zuka sama samahatan kuma an ka arzita shi kyauta da dukiyar bai yi rowa ba bai zan taure ba wa adadin fakira kuma ya kusantu talakawa kusa gare shi ba a ganin manyan masu kuɗi ba suka sun talakawa ba to ba wanda a shugaba cikin al'umma ta shine mutumin da an ka ba dukiya sannan an ka arzita shi yin kyauta da dukiya ba bai zama rowaci ba wa adanan faƙira ma'ana adana ai ƙarraban faƙira kuma ya kusanci talakawa kusa ga rai don ya taimaka musu wa ƙallar kuma koke ne ya karanta nasu cikin mutane menene ma'anar koke na ya karanta cikin mutane mallamai sun ka fassara ka koki biyu koke ne da yanzu ba shi adda kuɗi ba kuma yana kokarin jawo talaka kusa ga rai to bai zuwa irin taimakon da ya kawo talaka ya kama guni wallahi da na kashe kuɗi masu sai kullum da sallara ne akai a ba bai complaining muna tare ana fara waƙallar shikaya su hufin nasu koke ne ya karanta suke ba talakawa nan da ke zuwa on daily basis ya taimaka musu dukiyar da Allah ya bashi bai damu nai ɗaya kenan ko kuma wakallar shikaya su hufin nasu ba a ganin wasu ‘yan Allah ya ba su dukiya da makwabtansu da duk wani <coughs> talaka wanda ya hulɗa da su sai da su bashi da Allah ba haka mafi yawa masu kuɗi suke ba daidai da laborori sun ka ɗauka sun kai musu ga aiki to za ka iskan ba da kyasta biya su kuɗinsu to kaga mutane na yawan koke game da su in mai kuɗi na sai ya zo ya gina gida ya buɗe makwarara gefen makwabci nai ko ya yi wani abu wanda yake cutar wanda ga makwabcinsa kaga makwabtansa ita kuka da shi muna tare to don an fassara waƙanda shikayatu koke ne kuma ya karanta ta nasu cikin mutane ma'ana mafi yawan talaka da aka ba su kuka da shi ko kuma shi irin taimakon da ya kawa talakawa kullum baya kuka yana cewa an rage mai dukiya ya ce rawa dabrani wa tal'autar imam ɗabrani ya roto cikin littafinsa mujamul autar wannan hadisi hadisi ne da ifon jiddan shi kuma illarsa cikin isnadinsa a wani nan nafi'un as-sulami abu hurmus nafi'u as-sulami wanda ake wa alkunya da abu hurmus kazzabu makareci ne to amma sai an kace da ifin jiddan kenan wace irin ƙarya ƙarya ga maganganu na duniya ba ƙarya ga hadisan manzon Allah ba muna tare to a kansa an kace wannan hadisi hadisi ne da ifin jiddan Allah ya ƙara ma'anar tsira da hadisi na gaba ya ce wa an aishata radiyallahu sai ya kawo shi da an don ya ma ishara ya inganta amma ko Allah bai inganta ba muna tare ya ce wa an dama tun cikin mukaddama kun san ya faɗi wanda ya inganta zan kawo shi da an wanda bai inganta ba sai in buɗe shi da siga ta tauridi ruwaya wa an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna fil jannati baytan yuqalu lahu baytus sakhai rawahu tabrani fil wa abu shaykh fi kitab as-sawabi illa annahu qala aljannatu jannatu darul asiyai qala tabrani tafarrada bihi jahadar ibn abdullah to hadisi na gaba yace an karbo shi daga nana Aisha matar manzon Allah kenan yadda Allah tabbata gare ta shi kuma manzon Allah Allah ya kara mishi tsina da aminci qalat Aisha ta ce Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah ya ce, Inna fil jannati baitan cikin aljanna akwai wani gida, yuqalu lahu ana kiran gidan baitu saha'i gidan kyauta. Kenan suwa za su shiga wannan gida, mutanen da Allah ya ba dukiya sun kai alheri sun ka taimaka ma yawan wasu masu kyauta su shiga wannan gida. Ana kiransa baitu saka gidan kyauta. rawahu tabrani fil awsat imam tabrani ya rawaito cikin littafin sa mujamul awsat wa abu shaykh da abu shaykh fi kitab as-sawabi cikin littafin sa kitab sawabi illa annahu qala sai dai shi abu shaykh da riwayar sa yace al-jannatu darul asqiya haka ya kawo hadisin sa aljanna gidan mutane ne masu kyauta al-asqiya masu kyauta masu alheri aljanna gidan mutane ne masu kyauta ashe kenan aljanna ba gidan marwata bane muna tare Allah Dabrani. Dabrani da ya fitar da shi cikin Ausar sai yace tafarrada bihi Jahadar ibn Abdullahi Jahadar da Abdullahi shi ya ta da fitar da wannan hadisin to wane ne Jahadar da Abdullahi shi kuma barawo ne <laughs> me yake sata a ahadisa shi ko sata hadisai yake muna tare wannan ibara ga malaman hadisi tana daga cikin abin da ke sa a raunata a raunata mutum rauni mai ƙarfi sai a ce mai da ihun jidda ya an ka ce yasu hadis yana sata hadisai akwai hanyoyi na satar hadisai muna tare yana iya ya karɓi hadisi ga wani amma sai ya cire sunan wannan da ya karɓo gare shi ya sa sunansa sai ya nuna shi ya rubuta hadisin ba wancan da ya amso gare shi ba nau'i ne na satar hadisai muna tare ya zan farawo ko kuma ya samu hadisi cikin wani littafi cikin wani littafi ya ga hadisin amma sai in ya zo sai ya rubuta nashi littafi sai ya nuna kamar shi ya kawo bai ishara ga wancan kuma ga inda ya ɗebo hadisin ko ya jaye wani da cikin marwaita hadisin ya sa wani duk waɗannan hanyoyi ne na sata hadisi to karawan hadisi dai da ifin ne jiddan to shi wannan jahadar ibnu abdullahi to karawan hadisi ne ya sa rukul hadisi akan haka an kace wannan hadisi hadisi ne da ifin jiddan sai ya ce ma munkaru kaga munkarul hadisi ko to Allah ya kara ma annabi kira da hadisi sai na gaba ce wa ruwaya an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna Allah tabaaraka wa ta'ala ba'atha habibi jibril alaihi salatu wassalam ila ibrahim alaihi salatu wassalam faqala lahu ya ibrahim inni lam attakhidka khalilan alla annaka a'budu ibadi li ya samu kulli to akwai ta inni lam attakhidka khalilan alla annaka a'budu ibadi li walakin dala'atu fi qulubi ba alaba. ba walakin dala'atu fi qulubil mu'minina falam ajid qalban askha min qalbika rawahu abu shaykh fi kitab sawabi wa tabrani shi ma wannan sai yace ruwaya don yayi ishara yana da rauni kuma haƙƙarai an ruwaito wannan hadisin daga Umar ɗan Khattab yadda Allah tabbata gare shi sayyidina umar ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala ba aka habibi ya kuma soyina wane ne jibril alaihi salam jibril alaihi salam mala'ika jibril kaga masoyi ne ga manzo Allah ko to tunda yana son mai gidan mu ma muna son sa yahudu suke kiyaye da jibril mu muna son jibrilu amma muna kiyaye da masu kiyaye da shi yace inna allaha tabaaraka wa ta'ala aka habibi jibril alaihi salam allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko mala'ika jibril aminci allah ya tabbata gare shi wanda yake masoyina ne ila ibrahim alaihi salam zuwa ga annabi ibrahim aminci allah ya tabbata ga annabi ibrahim fa qala lahu jibril yazo sai ya ce ma annabi Ibrahim ya Ibrahim inni lam attakhidka khalilan Allah ya ce in gaya ma Allah bai rike ka matsayin badaɗai ba ba Allah ya faɗa ma duniya bai ce wata khalallahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim matsayin badaɗai me badaɗai babban masoyi wanda kake ji da shi to shine matsayin matsayin annabi Ibrahim kamar yadda Allah shi ma annabi Muhammad Allah ya rike shi yace inna Allah hatta khana ni khalilan kamar ta khana Ibrahim khalila ni ma Allah ya rike ni matsayin badadi kamar yadda ya rike Annabi Ibrahim badadi to su ne kawai mutum biyu badadayan Allah daga Annabi Ibrahim sai Annabi Muhammadu. tsira da aminta Allah tabbata gare su yace yace inni lam attakhidka khalila Allah yace a gaya ma Allah bai rike ka matsayin badadai Allah annaka a abada ibadi akan zaman ka mafi ibadar bayina ba li gare ni ba wai Allah ya zaɓe ka matsayin badaɗayensa don ka fi sauran bayi bautar Allah ba a'a walakin la'atu fi qalbika sai dai fi qulubil mu'minina sai dai Allah ya yi tsinkaya ne fi ba alaba Allah ya yi tsinkaya cikin zukata Allah bayan halitta mutane duka sai ya kalli zuciyar kowa duk halittun da ya halitta Allah ya yi tsinkaya ne ga zukatan muminai fallam da ƙalban, Allah ya ce ban samu wata zuciya a ka mafi kyauta ba min kalbi kamar zuciyarka ba wata zuciya ta dal adama inda ka cire annabi Muhammadu wadda ta fi zuciya annabi Ibrahim kyauta to a kan wannan zama annabi Ibrahim mutum mai kyauta an ce annabi Ibrahim ba yadda za iya ci abinci shi kaɗai sai ya samu abokin ci sai yi yini in bai samu abokin shiga abinci amma ba ya ci bai ci abinci shi kare to yace ba wai don ka ci sauran bayi bauta mini ne riƙe a'a Allah ya yi tsinkaya ga zukatan mu'minai yace falam ajir kalam ban samu wata zuciya a kamati kyauta ba min albe kuma ka? to akan wannan kyautar da Allah ya halice ka da ita shi abin da ya kai samun zaɓin da Allah ya yi ma ya rike ka matsayin badadai yace rawahu abu shaykh fi kitab as-sawab abu shaykh din mu da shi ya roto cikin littafin sa kitab as-sawab wa tabrani da imam tabrani shi ma yace ya fitar da shi wannan hadisi kamar yadda ya ishara yana da illa shi kuma <clears throat> cikin isnadin sa akwai wani abdurrahman ibn zaid ibn aslam abdurrahman dan dan zaid ibn aslam ko da ifin jiddan mai rauni ne haƙwarai shi yasa an kace mu wannan hadisi hadisi ne da ifin jiddan Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci yau kan babu da ƙwarai yace warwaya an jabir radiyallahu anhu ƙala, ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arriqu ila ahli baitin fihi sakha'u asra'u min ash-shahrat ila sunam al-ba'ir rawahu abu shaykh aidan wa ibn majah min hadith ibn abbas nahwahu wa taqaddama labduhu fi ad-diyafa wani wuya shi ma ya buɗe shi da siga ta tamridi don ya nuna akwai matsala kuma babba an ruwaci wannan hadisin an jabirin daga jabir radiyallahu anhu kala yadda Allah tabbata gare shi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce arrizqu arziki ila ahli baitin zuwa ga mutanen gida fihi sakha'u wanda cikin gidan na ana kyauta to a sara'u arziki ya fi gaggawar shiga gidan nan mina shafarati daga gaggawar wuka ila sanamil ba'iri zuwa ga tozon rakumi wannan hadisi ba da daɗewa ba cikin kitabun da ya faman yau shaye ko ma dalla me ma'anar wannan hadisin arziki ya fi gaggawa shiga ga gidan da mutanen gidan nan ke alheri bisa ga gaggawar da ‘yan an ka yanki rakumi misali an ka dafa ina da ci tsoka mai daɗi ga raƙumi tozo to eh, wanda duri ya zo ƙoƙarin yaka da yayin tsokan nan ta tozo to arziki ya ci saurin sauka ga gidan da ake kyauta ake alheri cikin gidan nan bisa ga irin saurin da mai cin nama zai yi in an haka raƙumi ya to zo ne muna tare an yi bayani ne kwanaki ya ce rawan abu shekha a yadda shi ma wannan abu shekha ya ruwaito shi walin maja hakan ga irin wannan hadisin ya zo ga ruwa ibn majah bin hadisin na abbas daga hadisin na abbas na kwatankwacin wannan wata kaddama lafzu lafazin wannan hadisin ya gabata fi da yafa cikin ruwa ga yalla yafa mun yau shi kwanaki ko wannan hadisi shi ma hadisi ne da ifin jidda a cikin isnadin sa akwai wani abdurrahman ibn qais matarukul hadisi ne to akan sa an kace da ifin jidda Allah ya kara ma annabi tsira da annabi sai na karshe ya yace waruwa shi ma warwa ya kan abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala tajafu ba tajafu ba fa'un dan magareta tajafu an dan bisaki fa inna allaha akhidhu bi yadihi kullama akara rawahu ibn abi dunya wal azhani wa rawahu abu shaykh min hadith ibn abbas hadisin mu na ƙarshe cikin wannan babin amma ba na karshe ga karatun mu ba yace an ruwaito shi daga abdullahi dan mas'ud yadda Allah tabbata gare shi bai yiwa a ce ba mai hadisin kwarai ko guda ba eh. an rubuta wannan hadisin daga abdullahi dan mas'ud yadda Allah tabbata gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana cewa annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce tajafu ku yafi shine ma'anar tajafu ga wata riwaya ma abinda yazo tajawazu ku yafi an zambi sahi daga laifin mai kyauta wanda kun ka san mutum ne mai alheri cikinku to da Allah duk wani laifi wanda babu hajjar Allah cikin laifin nan da ku yi overlooking ɗinsa ku yafe mishi muna tare shi ne ma'anar ta jafu ku yafe an zambi sahi daga laifin wanda an mai alheri don me fa inna Allah domin Allah atubin biyadihi riki yake da hannunsa kullama a tsarasar da duk yayi tuntuɓe asarin tuntube in mutum ya tuntube mai adda sauƙi gare shi sai ya faɗi to shi duk mutumin da adda alheri yake taimakon bayan Allah yake kyauta to Allah na nan rike da hannunsa don ko ya yi tuntube ma'ana Allah ba zai bari ya faɗi ba Allah na nan rike da shi zai faɗi ko ba zai faɗi ba ba zai faɗi ba to kenan me ma'anar Allah na rike da shi yana cikin taimakon Allah saboda ya taimakon bayan Allah da yake da dukiyar da Allah ya bashi shi kuma Allah na nan cikin taimakon su kamar yadda Allah ke cewa oh, kamar yadda eh kamar yadda hadisi na kullu ke cewa wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawa muddin bawa ya kasance cikin taimakon dan uwansa to sai wannan hadisin yace tajafu an zanda sakhi ku yafe daga laifin mai kyauta mutum mai alheri to duk laifin da in dai ba Allah ya sa haddi ba shi kan haddin Allah ba mai gusar da shi muna tare amma duk abin da babu haddi to da Allah ku yi overlooking dinai ga mutum mai alheri fa inna Allah domin Allah akadun biyadi yana nan rike da hannunsa kullama akarsar da ya tuntube nan tuntube ba tuntube da dutse ba tuntube kinaya ce ta kuskure sadda diye wani kuskure to kamar tuntube ne in mutum ya tuntube sai ya kille ya faɗi to Allah na riƙe da hannunsa Allah bai ma'ana yana cikin taimakon Allah ko da yayi ba daidai ba Allah tabaraka wa Allah zai shirin da shi ya gyara da kuma duk abin da bai kai haddi ba na mutum mai alheri to da Allah ayi overlooking ɗinsa tunda kowane mutum ɗan tara ne bai kai goma ba muna tare rawa ibn abin duniya, ibn abin duniya ya ruwaito shi wal azhani da imam al azhani wa abu shaykh imam abu shekh ma ya rawaito shi mai hadisin na abbas daga hadisin abdullahi dan abbas to wannan hadisi shi ma hadisi ne da ifi cikin isnadin sa akwai wani nan da ake kira bishr ibn ubayd darisi bishir dan ubayd ad-darisi shi wannan bishir da ifi ne to akan sa an kace wannan hadisi hadisi ne da ifi to ku ji ikon Allah imam al-munziri malamin hadisi ne ko ba malamin hadisi bane malamin hadisi ne kuma yana cikin masu faɗa game da ruwaito hadisai da ifai amma jiya da ya jero mana da ifai kuma duk tare da sanin cewa duk da tunda kaga duk ya kawo su da na Aisha dai yace an yayi ishara kamar lahi Allah yake amma saura duk shi da kai da yake kullu fayin din su amma kuma jiya da ya kawo su to mai roƙi Allah shi gafarta mai Allah shi gafarta mai hafizul mulk to jama'a da nan da wannan mun ka kawo ƙarshen babi mai tarwa dangane da yan alheri da hani da garowa. tsakani da Allah mun samu fa'ida ko ba mu samu ba to wace fa'ida mun ka samu cikin hadisan wannan babin mun ji falalar yan alheri sanda dukkan zan mai alheri to na farko dai zaka samu yadda Allah Allah zai so sannan na biyu insha Allah ta'ala zaka shiga aljanna aljanna an ta dace ne ga masu alheri muna tare saɓanin bahili bahili shi kuma zai cin hushen Allah sannan bai da rabo cikin aljanna rabo na shiga tare da masu shiga ta farko da dai sauran abubuwan da muka karanta cikin hadisin sai mu yi addu'a Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci shi kuma hatizul munziri da ya kawo mana waɗannan hadisa Allah ya gafarta mishi ya saka mai da gidan aljanna mu kuma da masu karatu da masu saurari Allah ka sa mu amfana da abin da mu karanta Allah ka sauka mana ya aiki mu yi addu'a Allah shi hore muna abin da za mu taimaka mu bayan Allah kuma in ya hore muna kuma Allah ka ba mu zuciyar taimakon Allah ka cire rowa da cikin zukatanmu ka kawata mu da alheri da to a ci gaba kowa bari haka nan eh bari haka nan duk babu na kwarai ba hmm, hadisi nawa mun kai yau daya biyu uku hudu ya shidda bakwai takwas hadisi tara babu ko hasanin babu duk da ifa ne to Allah ya ƙara ma annabi tsira da annabi sai mu bari haka nan ko to Allah ya sa muna albarka ga abin da mun ka karanta in Allah ya ba mu aron rayuwa gobe sai mu tashi hukuncin mutum ya yi kyauta ya walwale kyauta. mutum ya yi kyauta ya ce ya fasa ya walwale kyauta ni a hukunci ne abinda ni faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da mun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka